فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما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 tabbas ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da tara wanda yake daidai da bakwai ga watan Satumba na shekara ta dubu biyu da takwas kuma muna a nan cibiyar sahabbai da ke tsohuwar kasuwa garin Kwakwato. Kafin mu shiga cikin ci gaban karatun Alƙur'ani da sassarta muna da tambayi kaɗan da muka kwana da su. Wannan tana cewa ala gafarta malam ina tambaya game da kiyamun laili shafa'i da yi zan fara yi in kwanta in tashi ko kuwa in na farka sai in yi na filata sannan in sake yi ko gaskiya ne tambayar dai ba a yi firayin ɗinta da ba amma dai abin da nake fahimta ne tambayar tana son ta san shin da wuri za ta yi shafa'i da wuri kafin ka kwanta ko ko sai ƙarshen dare za ta yi shafa'i da wuri idan suna kiyamun laili farkon dare ne su kina da zaɓi biyu yi shafa in kuma wuce ne sama yake kama kiyamun laili ko kuma ki bari sai kin gama sahur sannan ki shafa inda wuce amma wannan na biyu shi ya fi lada in ce ka kike sallah in ko tare da jama'a kike sallah to duk sanda kusa shafa in kiri ki shafa idan kike sannan. kuma abinda ake so in ta bi neman kika yanke sallah har sai ya gama hashafa shafa'i da wuce duk wanda ya bi limamin sallar tarawihi babu raka'a guda da ta kubce shi har aka yi shafa'i da wuce ne to wannan za a rubuta mishi ladar kamar yara ya dare gaba daya tun daga faduwar rana har sai to a jije haka a nan yin shafa'i da wuce da wuri yaki amma in ce kaɗai ce to kina iya yi da wuri kina iya yi ƙarshe bayan kin yi ko kuma kafin kin yi kuma wannan lokaci ya fi dacewa da shafi da musulmi irin da ke kashe ke sallaci wannan tana cewa a karamakan lawo ina da haihuwa goma sha hudu da duk na samu juna biyu sai in yi tawa abin nan wahala da hawan jini an ce yi family planning na ce ban yi tun da an ce iyali da to malam yaya zai yi sai ya kasance haihuwa tana cuta miki to kuma ne ke shawara da likitoci musulmi kan me ya tashi da ke musamman dai bayan ta rafi irin goma sha hudu ma ya fata yi tashi da yawa sai dai ne ya za a kun shawara da likita musulmi amintacce wanda zai faɗa miki abin da za ki wataƙila zai ɗiba miki wasu shekaru cewa zuwa wannan lokaci ki bar ma'aikatar ta huta ba za ki haihuwa kuma zai sanar da ke ah, hanyoyi abubuwan da ke kira contraception abubuwan da ke dakatar da haihuwa na wani lokaci ya faɗa min iya adadin shekarun da zaki kina amfani da su waɗanda kuma idan kin dawo yana ya kuma cikin baiwar Allah in ya so ya sake rayu tare da cewa bayan kin haihu goma sha hudu kan to da an san ƙara miki yan shekaru kaɗan lokacin haihuwa ya riga ya kare to ba wai mai haihuwa goma sha hudu ko mai haihuwa biyu da uku da hudu daidai ne ya ga akwai shawara ta ƙwararren likita na yaushe ya kamata ta haihu rubu tsaba ta da ke shari'a ba ta kwanta saboda suna wahal da mace tana wahal da abin da suke haifa tana wahal da cikin da za ta ɗauka da shari'a kullum ta kai abubuwa cikin nutsuwa da tsanaki amma in za a yi shawara sai a yi shawara da likita musulmi amintacce domin tura suna da mugun nufi game da mu kan family planning suna da yawan mu barazana ne a gare su haka ko ta halin tsaka ba su rage ne domin ba za mu yi wannan don mu taimaki turawa ko don mu je ajandar su ba amma duk lokacin da akwai bukata to duk ne a yi wannan wani tana ta don Allah malam abin ga da ake yawanci sai namiji ya kai komai ɗakin uwar gidansa wani bi ma har sai fahimci an ansa gare ta sun nake yin sani malam al'ada ce ko kuwa addini ne ya da ita tsarin uwar gida annabi sallallahu alaihi wasallam baya ne annabi sallallahu baya da babba cikin matan shi da kama a ce wannan ita ce wadda ake shugaban saura baya da wannan don haka komai yana daidaita su ne wannan bai nuna cewa kar karama ta girmama babba ba bai nuna kar babba ta tausaya ma karama ba akai wannan amma cewa wannan ita a shugaba ta yadda komi za a yi ita ce wato babba ka ce babba ka sha ko ita ce ɗaukar babban kaso ko kuma ita ce da iko da sarauta a kan saura baya da shi musamman dai wasu suna wuce gona da iri ta yadda uwar gida zata ta zan kamar ita amiji ga sauran mata Sai abin da take so ake yi da niyyar da za a yi ga gida ita ke faɗi wata za a yi babu wannan da shari'a babu wani gidan Allah ba wannan doka ba ka a sassauta amma kuma duk wanda babba gare wanda ya riga ka ga al'amari ya girme ka a cikinsa to shari'a tana son ka mutu shi ba bashi wannan girma ta haka babu laifi a girma uwar gida a mutunta ta amma in an kawo haraba daidai da daidai sannan duk wanda ake aikin ta garan nan ita a shugaba ga ayyuka ita za ta jagoranci abin da za a yi ko da kuɗin shekara su, zuwa sarki idan tana da uwan abin shekara hamsin ci gudun ta ta ma kusan ji kai na cika amma dai ga aure duk da suke babu ruwan shari'a abin da an kace ta mutunta ta sai ko ta tausaya mata ta zan mai nasiha gare ka ta ɗauke ta kamar wanda ta ba ta wannan ce don Allah malam muna son ƙarin bayani da mutum hotunan kalarta da ake yi da aure a kan masana ku bari kan bari ka yi sharhi da lafiya sauka na kalandun da ake yi mace ta dawo a kan namiji a tallata a sa shagunan ɗakin sheloli da cikin makarantu da wurare ne a kalandu da ofisoshi miji na tallan iyali ne kuma ga lokacin da kamar da kamar iyali ba ɗaura ne sannan za a yi wannan hoton tallata ma duniya wani irin kyawun da aka yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sani dai ko kuma duk wani almajiri ya san cewa hoto a musulunci haramun ne da mai inuwa ko mara inuwa da sa nan idan aka fito na wajen kawai da mai tawarar karbar da ake yi hoto na abin da kalanta tsakanin kwanakin fara kudi farfarta kasar abin da ba da ya yi ko ina ganin cewa wani banza ne matuƙar ba ta wura wani ba to ba ta zama a kan ba shi ma bai da shi ba saboda haka a ce a je a wannan lokaci bai na ba da sa'an nan kuma ga abin da wannan tattalin da ake ko kuma irin hukumar juna da ake yi a nan duk ma ne tafiya ba ta da wannan ba da sa'an nan na biyu kuma ga irin farnar da ke biyu wani al'ummar zaranci waɗannan hotunan za a yi a watsa dukiyar da za a kashe tana da yawa alhali ga talakawa mabukata waɗanda ake a basu wannan dukiyar to za su tallafa ma rayuwarsu ta hanyoyi daban-daban to ai an bi an a gidaje da kuma wurare waɗanda ba su da abin amfani sannan yawanci haji su suke yi ai waɗannan kallatu da jikuna ana tafiya da su makarantu wasu haka shafai na abin exercise ake yin su ana watsawa to waɗannan duka an zazzaranci ne da shari'a sannan kuma taimakon shekan ne a wurin abin da ya hotuna da shari'a ta hana a musulunci to saboda haka yana da kyawo duk abin da mutum zai ya tuntuɓi malamai su ba shi shawarwari a kan abin da ya dace a yi waɗannan hotunan ba su kullo ba idan za a koma shekaru kamar eh, a ɗiba ne ma da yawa cin goma nan baya za a ga cewa duk waɗannan ba abin da musulmi suka saba da shi ba ne wani saboda haka wannan kwaikwayo ne na al'adun abin da ya gudawa saboda haka ai kokari a daina cewa waɗannan hotunan da al'ummar banki ga taimakon shekan sa'annan kuma ga kasancewa abin da ne mata ba ta san shi ba miji ne zata ba ta zarto saboda haka kuna kira ga yan uwa abin hanyoyi da suka dace ga shari'a a nan ne za a samu karamar annabi wallahu a'lam uwaye kun daji kuma musamman uwaye ya'ya mata Dan kika ga mace yake ki aminta a yawan nan kasasanci ba a yi wannan batsa a tallata hotunta da ita da mijinta na tabbata ba za a yi ba ba kafin kokari ku kuma ya'yan ku daga abin da zai jawo muku fitina aure neman ake yi albarka to da zarar an taku shi da abubuwa na haram ana rage alkadarin wannan auren a wurin ubangiji kuma wanda ke zare masa albarka wannan tana tambaya game da wai in ana bin liman ko liman ya ɗauke karatun fatiha har ana bin liman yana bayyanawa to ta kawai ake yi kamar sallan tarawih duk bayyanawa ake yi don haka ba a karanta komai amma idan liman yana asartawa to an so mutum ya karanta fatiha da sura gaba daya haka in ma ba ki karanta din ba ba za a bata sallah ba amma dai cikin karanta din a lokacin da ake asartawa wannan ya kammala nufi ibada. Cikin ba kan sa turare kusan kullum ne sai an aiko sa. muna cewa muna maimaitawa da turare na sawa ga jiki da nufin sawa ga tufafi duk sun halalta ga mai azumi kuma kullum muna ƙara muku tanci uwaye mata uwa mata ku yi ƙoƙari ku zama masu cikakkiyar tsafta ku kauce hankalin mazan ku daga matan da ke yi sai daga ƙarshe na bukaci wani abu game da matsalar turare da aka yi ta aikowa kasancewa marashi yanayin da magoya bayan ko mabiya ra'ayoyin mu malik su ne suka fi yawa kuma da mazhabar mu malik don ba su ne ni nan gani ga imamu malik ɗin ba sai dai ga littattafan da ke tafiya a kan ra'ayin mazhabarsa cewa shafa turare lokacin azumi masarufi ne to malikiya suna da ƙa'ida ta fadar zari'a wanda suke amfani da ita wanda yawancin malamai ba su yarda da wannan ƙa'ida a cewa tushe ne da ake ɗauko kunce-kunce ba saboda haka suke cewa shafa turare yin nan na iya jawo hankalin miji zuwa ga mata ko kuma in shi miji ya shafa ya jawo hankalin mata zuwa ga miji wataƙila azumin su ya samu tangarɗa to dalilin da ya sa kenan malikiya suka kamanta turare a lokacin azumi amma ba wa turaren don shi ne ya lalata azumin ba kamar yadda malami kuma shafawa ne gaskiya shi ne daidai wanda suka cewa bai shi da komai daga azumi wallahu a'lam to mala ya iya da bayanin da damar na tasamma cewa muna so ko da ku zama masu tsafta masu janye hankalin mazan ku da mata na waje amma ku yi hankali duk abin da zai iya karya azumi Na haka ke kika san abin da ya dace da ke kuma ya dace da mijinki kuma miji haka amma dai dalili na shari'a mai nuna azumi na bashi don an turare babu shi sannan wannan nasu shi ke faɗa ba na imamu malik ba ne sharhi ne na wasu malamai na baya baya kuma alhassan ibn abdulbar babban ba maliki ne kusan babu wanda ya wamu wata ta maliku sharhi na ƙwarai kamar shi duk sharhin da aka yi wa muwatta aka kwatanta shi da sharhojin ibn abdulbar guda biyu Ku bai taka kara ya karya ba yana da littafi guda ɗaya mujallabi kuma da ashirin sharhin muwatta muwatta ku mujallabi guda ce yana da wani littafi kuma ya fi mujallabi goma shi ma sharhin muwatta to shi ma bai da wannan ra'ayin na ba a sassara da haka kuma malamin malikiyar da za ka mu idan bawan Allah ya kawo tambayar sa abin da za mu faɗa mai abin da an madogara da shirya abin da ya tabbata yawwa to kuma ce wadda aka yi makaruni ne ake nufi ana nufin ka yi hankali da abin da zai jawo ka zuwa ga haram haka ko ga waɗanda ke ganin makaro ne ba su yana bata azumi su duk bayan da muke samu koyaushe shin turare na bata azumi shin turare ya halatta da azumi to in duk ba ta rauni nafsi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsala da mafi kyau ka tsaya bisa ga abin da yake shine madogara a kasuwa so da karshe yan mata mun karanta hanku da kuka yi dama korafe-korafen ku da kuke son a rinka kiran kiyayen ku zuwa gare su musamman na gari da al'adu na aure a bisa kawai za ku ce duk abin da ya fi zuro a lokacin sa insha Allah ta'ala za mu yi kalbini game da shi ko kuma ku yi kokari ku ba wa iyaye haɗin kai wajen abin da zai tsaye da tarbiyya ko Allah ya samu dace subhanahu wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فكيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم suna cikin suratu ali imran kuma mun kuma bayanai dangane da yakin asad wanda ya gudana a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina Allah ya karkala min kafirkum sunan ai hanyoyi abin biya ko kuma abin lura sun shuɗa gabanin ma'ana annabawa da manzanni da yawa sun zo sun wuce kuma kun ga abin da ya gudana tsakanin da al'ummomin su babu manzon da ya zo face sai ya gamu da cijewa da bangaren jama'arsa kuma face sai Allah ta'ala ya kama su da laifin shangara da sun kaiwa wannan Allah ce fasiru fil ardi ku tafi a cikin ƙasa ku duba garuruwa wuraren da abubuwa suka faru fanzuru kai fa kana alƙalatul mukaddiri ku duba ku gani yaya ƙarshen masu ƙare ta manzanni ya kasance Allah ta ya yi Allah bai taɓa kyale waɗanda suka kare ta manzannin sa haza bayanun wannan bayani ne Allah yake yi da mutane wa mutane kuma qur'anin nan shi ne wa maw'idatun sannan wa'azi ne ake yi amma fa lil muttaqina ga masu tsoron ba ka kullum aka yi wa'azi masu tsoron Allah ke amfanuwa da shi wanda ba su tsoron Allah to hankalin suna saurin warki yana ɗaukuwa yana wasa kuma ba su ma ɗauki cewa abin da aka faɗi dole ne sai ya aiki da shi ko ko sai ya canza muku rayuwa ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين wala tahinu wala tahzanu Allah ya kada ku yi rauni kada ku samu damuwa domin rauni na jiki da rauni na zuciya abubuwa ne da ke ƙara mu mai jihadi rukushi da hafashewa abinda ake so kullum ga al'amari na ibada to ka ƙara kuzari da himma ina kuma ga jihadi da za ka yi karo da mukiya za ka Allah ta'ala yana ce ma musulmi masu yin jihadi ku sa himma ku sabunta nishaɗin ku ku cire rauni kar ku damar da kanku akan cewa wannan karon a asar ko samu matsala domin a asar an samu wahala kwarai da gaske an sare musamman mutanen madina kusan babu gidan da ba a yi kuka ba saboda mutum saba'in suka yi shahada amma kukan rabuwa da su ake yi ba su ake yi ma kukan ba masu kukan kansu suke ma kuka na sauraba rabu da masoya amma su waɗanda Allah ya karɓa ne shuhada shahidai ne kaga su sun riga sun kasance a cikin ɗan sun tafi aljanna wanda an ne shi ya kamata a wasu da haka wanda ya samu kuwa shahada ya uwa hakikalin gaskiya can ka ya kamata ka waku ka ba shi shi ya samu ka cikin a aljanna saura kai a barka cikin tsaka mai wuya ba a san inda za ba a san ya ƙarshen rayuwa ba. haka Allah ya ce su shirya damuwa kan abin da ya faru mutum saba'in aka kashe cikin mutanen Madina a cikin mutanen Makka mutum na ido da a da حلاكتو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إذا هركوموا من ليلة تكوني مكي أكبر وأنم حيا آية باك أنك يكون تحجر وأنم أكبر فمن وأنتم الأعلون ألا يتعبوا في نيلة رسولا الأعلى فتح اسم ربك الأعلى ألا ينا رسولا العلي ل ر س ما ه ا ل في أ و ك ك م كوني ما في أ و ك ك ها ا ل أ م ة بكير جاء المؤمنين فمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت الأعلى أ ن ت ا ل أ ع ل ى الدرجه في مفرد وانا ا ل أ م يشكد الدين منذ المسلمين خير وباب ينبغي ان يكون مسلمين لكن لو الوقت الذي تدعي زي مسلمين مسلمين تشرولي wannan raunin daga addinin mu ne daga rikon mu da addini ne idan mun yi ma addini rikon rikin rikon kankan mai masa abin da ake cewa ra'ayin rikon idan mun yi ma addini rikon ra'ayin rikon to babu wani ke da eh, mutu kan raba ko mutuwa ba ta raba mu da addini don ko lahira addini eh mutuwa ma ba ta raba mu da shi amma ga sai a ce aiwa ne dan a bacci na da addini hawa ne dan rikon abin nan duk kan ra'ayin rikau ne to addini ra'ayin rikau shi ake abin nan ra'ayin ko kuma rikon sa kai na tashi shi a haɗari da addini duk wanda ya addini rikon sa kai na tashi zai shiga addini ku zo na ka rikon sa kai na tashi kusan nesa nesa ka ana kyamata wani haka ya ci rikon addini in ana magana shari'a musulmi jera ai ka san zamani yau ai ba muka ɗaya musu ba muna tare da abokan zama kasar ma dai yanzu ga shi ga yanayi kuma yau in ma kake za ka yi addini ai amerika ba za ta bar ka ba kaga wannan shi yake mu addini rikon mai rikon sa kai narkashi sai shi addini da daraja ba ko kuma ya faɗa min hukuncin shari'a ko ai ka san yanzu wayewa ta yawaita yanzu an ci gaba wato ka ɗauki addini ta ce baya ko za ka gane ƙwarai to haka ya kamata mu kasance koyaushe muna masu riko da addini in yin sassun ƙarfi Allah ce in ji kun samu rauni kad masal ƙauma ƙarfin misal to kun sa kuma waɗanda an maƙiyanku su ma sun yi miki duk wahalar da kuke ganin kun samu kuma sun samu ita ta kuma fiye da don haka mushrikai ma sun soya a wata kuma kafin su mai da gani kan musulmi ai su an ka fara wani sannan kafin haka kuma a yakin waka a yakin badar kun kashe saba'in kun kama saba'in sun su sun sun kashe saba'in da hudu ba su kama kowa ba daga har yau dai an yi biyu an yi wani abin nan tutu ko kowa an bugi sa an bugi sai lakin wasu kan ayyamu da dawo ha bainan nas kwanuka haka suke juya tsakanin mutane yau gare ka gobe ga ɗan uwanka sai aka ce kullum don kana musulmi ka yadda na sa wal ya'lam Allahu alladhina amanu kuma Allah ya wannan dan ya san waɗanda suka yi imani sanin da ake dora hukunci a kansa wa yattakhidha minkum shuhada kuma Allah na son ya karbi wasu a matsayin shahidai a cikin ku wallahu la yuhibbu zalimin Allah ba ya son azzalimi Allah yana son wasu ke shahada da cikin ku شهيد أي كراش شهيد فمدى ألا يرى أنت شهيد يقضى في أحكم مثل لا كما تشهد أني أدري كما تشهد وكما أي كراش شهيد فمدى أما تشهد هذا سامن الجنة ثم تقنى الدنيا سيدة تتسكن سيكي جوا الآخرة تجد الجنة وكما لأنه شاهد أي حاضر في الجنة ومسكن الجنة ولك أي شهادة كرم تزول ذاك الله نسيه أوك كدرجة المسلمين shi yasa ya karɓi wasu daga cikin su a yakin ofar suka mutu a matsayin da sun shahada sai na Allah na cire damuwa da ƴan uwansu da ke Madina a wannan lokaci ganin cewa kamar an yi rinjaye a kansu sai Allah ce a kuka rinjaye don ku ne mafi ɗaukaka sannan kuma waɗanda an ka karɓa daga cikin ku an karɓe su a matsayin wanda sun shahada suna aljanna wani mashi sallallahu alaihi wa sallam وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين kafin mu kai ga sassara wani aya bakin mu za ku tsaya mu kare karatu ko mu sallame ku ku alhamdulillah mun samu wata takarda yanzu nan daga garin gumi baki ne suka zo ga sunan da kayan su kuma suna son mu sallame su haka za mu karanta abin da ta kunsa domin mu su dama su koma a kwamitin zuwa ga kwamitin makarantar cibiyar sahabbai da ke sakkwato assalamu alaikum taimakon littafin addinin musulunci ga laburari na wannan makaranta mai sunan da muka ambata a sama daga alhaji sale mai buhugumi ina mai farin ciki shaida wannan makaranta da cewa ni alhaji sale mai buhugumi na ba da gudunmawar littafin littafin addinin musulunci ga wannan laburari na wannan makaranta waɗanda aka saya a kan kuɗi naira miliyan biyu domin jama'ar musulmi a duk faɗin duniyar su karanta su amfana a kare musulunci bisa ga taimakon da kuke eh, yi saboda Allah da fatan za a yi aiki da su kamar yadda ya kamata na gode alhaji salim mai bugumi su mu mun gode wakilan alhaji mai gugumi الله يساك saka الهيري وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادقين وليمحص الله الذين آمنوا الله هنا في يتاتي بين يبين وأن سكي إيماني ويمحق الكافرين كما يشاهد يا لكل الكتاب ارنجايس أو الانجهاد وهكذا أبو بول na cewa wato kafirai sun samu wani nau'in galaba a kan ku don Allah ya tace muminai ne ya bayyana su wane ne an muminan kwarai su wane ne suka yi da kaddar Allah da Allah ke bayarwa Allah ke hanawa Allah ke taimako su wane ne ba su yadda da wannan ba amma sun tuma an tarkula aljanna ko ko kuna nufin kuna son haka kawai ku shiga aljanna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tare da Allah ya san ya bayyana waɗanda suke jihadi a cikin ku ba wa ya alama sabiri da ya waɗanda suke yin haƙuri maka aljanna ba a shigar ta da ƙoƙari ƙoƙari na ba da rayuwa ƙoƙari na sadakar da lokaci ƙoƙari na ba da abin hannu ƙoƙari na yin karatu ƙoƙari na yin aiki da karatu bayan da za a yi ta shiga aljanna ba tare da ta yi ƙoƙari ba don haka Allah ta'ala ya ce don Allah ya jarabta ku ne da su wane ne suka cancanci shiga aljanna a cikin ku shigar da su shi yasa abin da ya faru ya faru ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ولقد كنتم تمنون الموت Allah ya ce to ai sai inda aka fito ku ne kuke burin mutuwa lokacin da aka yakin badar aka dawo waɗanda ba su samu tafiya ba tunda ba su yaki za a yi ba aka damu ya aka yi su samu kamar yin jihadi ba kuma dai suna roƙon Allah ya gwada musu ran da za a yi su je su samu mutuwar shahada Allah ya ce fa qadra aytumuhu to yanzu gashi nan kun gane kun ga mutuwar wa antum tanzurun kuna kallo da idanu don haka bai kamata wanda ya ce Allah ka gwada don ranar jihadi ya sadaukar da raina in yi shahada jihadi ya zo kuma a ga yara fashe kamata ya yi a gaya ya dan damtse ya tashi tsaye domin ganin cewa shi ma ya samu shahada ko kuma ya ba da gudunmawa ya kashe kashi addinin musulunci ya ɗaukaka wa ma وما محمد إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل Allah yake ma'ana wa Muhammadun illa rasulun shi ga ce larabci wadda tana tana bukatar a mai da hankali gare ta wa Muhammadun illa rasulun ma'ananta Muhammadun rasulun kamar yadda wata aya ta Muhammadun rasulullah Muhammad manzon Allah ne wannan ayat ta zo da siga da ake cewa sigatul hasri wa ma muhammadin muhammadu bai kasance ba illa rasulun face shi manzo ne ma'ana bai da wani aikin da aka sa shi banda yi da ba da manzanci da karantar da al'umma adkhala fi kulli rusul an yi manzanni can gaba ne afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqadikum to shi muhammadu ya mutu kaga mata mu sakwata ba mu cewa ya mu sai mu ce ya rasu ko ko mu ce ya fita ko kuma ce ya kaura amma bin da sabon musulmi ya kaura saboda ta kunshi wata aqida wadda ba gaskiya ba cewa manzo Allah na nan ra'ayi wanda bai ce manzo Allah na ra'ayi ya kare ta Qur'ani kuma ya wato bai raga mata ba ya to zarta kusan da farko da suka ce manzo Allah bai shika ba bai rasu ba da abu kare zai ya ba su tabbata su duk ba isa sun kai da su duk ka zo ka tafi kai su zai Ba kamar cewa ya kaura sanin wai yana nan dai duniya amma yana wani wuri a gwanda ba su kai ce ba ka ba mu cewa ya kaura sai dai mu ce ya cika amma shi ba kai ne kawai ya mutu ne shi sai shi ne ɗauki kalmar da wani nauyi ba shi ce yi shekaran jiya babana ya mutu kaga muku nan kaji an mutu sosai dai dabba eh, amma muna kaya kalmar sai mu ce ya rasu amma ga larabci kaga afa in mata kaga mata an kallarin shi ko alhalin laraba kuma suna da tsaroni kamar tuwusiya Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha Wallafi lam tamut fi manamiha kaga ya tawaffa haka ce ya cika su laraba ma suna ce ya cika Allah shi idan manzo ya cika au kutila ko kuma a kaddara an kashe shi a wurin yaƙi. in qalabtum ala aqabikum sai wanda ya sa ku juya ku bar fagen fama ku tsere akwai wata jikin jita da aka yada ne a wurin yakin wasan shi ɗaya ce kutila muhammad shi ke nan da aka ɗauka kutila muhammad kutila muhammad an tafi muhammadu sun kafirai suna ɗaukan maganar da wasa sai musulmi suka ɗauki da gaskiya aka yi tsammanin gaskiya ne an kashe manzo Allah to sai shi ya gwada musu ta to in manzo Allah ko ya mutu to miyar da saurace ne kowa ya ta kai ne ko eh. amma duk da haka barabin musulunci na wannan lokaci suka sadaukar da rayuwarsu suka zo malik mahaifin abu sa'id al shine mutum na farko malik ibn sinan shine mutum na farko da ya ga manzon Allah ana ciwon da hayaniya sai ya kuɗa ga hannun manzon Allah yana haza rasulullah haza rasulullah kace a zo a ce miki manzon Allah ga manzon Allah nan da Allah ya kare su da wannan musiba ta zo ta wuce wayanda suka gudu din kuma can gaba za mu karanta aya Allah ya ce shi ne zai amma kuma ya yake musu wannan abin da man yanqalib ala asmihi duk wanda juya bisa dugadugansa ya gudu ana wurin yaƙi falai ya zura Allah ce ba zai cuci Allah da komai ba yana cikin manya manyan tawa'irai in an shata daga da gudu in ta gudu kamar ta ce wasu su gudu ci zuwa yaƙi ya fi sauƙi bisa ga in an je ka gudu in baka je ba to baka tsara ba ka rage komai ba amma in ka je kuma sannan ka gudu to kamar ka ja hankalin mutane nan su ma su gudu su bar fagen fama ka sanya rauni a cikin rubutun musu wa sai da Allah shi ke Allah zai saka kan wasu gudiya wannan aya sai da Abubakar ya karanta ta a tsanake ranar da aka fara sanarwar wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam domin manzo Allah ya cika a lokacin da sabai ba su tsammani ya yi jinya ta sama da kwana goma sha bakwai amma a cikin jinyar nan yakan fito masallaci ai sallah da shi wata rana ya bada sallah wata rana sai da abakar ya bada sallah shi kuma yana da wata rana kuma shi ke shiga gaba yayi sallah daga zaune sahabbai na yin sallah abubakar na ɗaga murya nan ne an ka samu ladanci cewa a ɗaga murya in har liman na da matsalar da ta hana murya ta isa da mutane bayan da aka yi wannan sai Allah ya kawo manzon sa sauki ya sa aka kai shi ban ya watsa ruwa ya yi wanka ya sanya turare ya tace kansa ya fito masallaci kaga ana tsammanin mutuwa za a yi wannan ranar ba a tsammani za ka sabai hankalin su kwanta yadda na abokan ya kwana hudu bai ziyarci amaryar shi da take garin sun ba sun aka take arkilla aka take arkilla wato cikin hari take amma dai can bayan gari yawa kamar sabon gari aka take to sai ya aje matarsa amarya ya kwana hudu bai je wurinta ba saboda kula da lahiyar manzon Allah da kuma aikin da an ta dora mishi na limanci ganin manzo Allah ya samu wannan sauki safiyar asalin an yi sallar asuba da su ta baka da koma wurin iyalai sai zuwa hanki sai Allah ya karbi rayuwar manzo Allah sai ko nan take mutu ta saruji gaskiya ne manzo Allah ya tuka wasu kace a ina ai ba zai ba irin Umar ya zo ya diba ya ce manzo Allah shin hakkin nan da yake in wahayi ya zo shi ne ke kuma zai shafi ya ko zara ka ko yace kwace manzo Allah ya rasu zan kashe shi manzo Allah ma ka mutuwa ai manzo Allah zai mutuwa ta ga ruduwa da tashin hankali ana aisha tana suke ta wannan yanayin nasu tace asbaha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawma wafatihi al-ghanam في الليلة المطيرة وقلت في الليلة الممطرة fi ardin musbi'a kace sahabbai suka waye gari ran da aka ce manzo Allah ya kisa. kamar dabbobi a tsakiyar daji daji da yake da namun daji ga duhun dare ana ruwan sama yayin wanda sai san kalin ce ciki ya ka tafi su koma ina abakar zuwan shi ya dawo daga wurin iyalin shi ya manta da su kace ya zarce ɗakin cikin sana na Aisha inda manzo Allah ya ce ya ko kwari zanin da aka rufe shi ya duba ya tabbatar Allah ya ce ya duba ya sumbance ya je na ƙarfin tura ya ce bi abi anta wa bi abi anta wa ummi ya rasulullah ibta hayyan wa mayyita manzo Allah na fashe ka da uwarka da ubana da kana rai da baka da rai duk kai a kake ne ne kai sai ce amma mutuwar da Allah ya rubuta maka ita ka kare da kai kuma Allah zai koma karɓar rayuwarka zai koma haɗa maka wani zafin mutuwa baka kuma zai sannan ya fito kai tsaye idan ka ɗaya waɗanda ya gani bisa hanya ya hau nan ba ya ce ayyuhan nan man kana abu da muhammadan fa da muhammadan kalma a da shi ma baka yan faɗa kalmar mata wa man kana abu da allah fa inna allah hayyun la yamut duk wanda yake daman allah yake bauta to ya sani allah na nara amma wanda yake muhammadu yake bauta to muhammadu ya mutu magana ta kare ya bar bauta ke nan tunda shi muhammadu yake kaga me ya nuna ba Muhammadu ake bauta ba Muhammadu jagora ne na masu bautar Allah shi ma Allah yake bauta kuma shi ka gwada mana da ake bauta Allah ba shi yake bauta haka sifa guda ta Allah ba mu azami ake guda na Allah ba mu shi ba mu daga hannun mu ce Allah yi muna kaza idan ba shi sai ba bawon wanda ke yi bayan wannan ne irin abu karanta wannan aya wa ma Muhammadu illa rasulun arkalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على اعقابه فلن يضر الله شيئا واستعذ الله الشافعي نمتا كيسي كجي قولي قولي مدينه كو الى تهيئتي انا كرم ترنا ايه متى عليك ربك تاصل عن صوتك في الاسلام فانت سنا كرم حتى سنا صلوا امام انك في مسلم. ايه ما ثم انت تسمو دكاتا انت لم يتوب من الله صلى الله عليه واله وسلم da kuma wannan aya sai ta yi hasashen abin da zai faru kuma ba hasashe ne ba wannan ba da labari da Allah ba hasashe yake yi ba sai na abu da ya karanta shi ya hasashe cewa bayan cika wa manzo Allah wasu za su yi tunani addini ya kare ma haka bari mu koma mu ci gaba da abin da muka saba yi sai ce to man yanka abin in qalatu ala qadikum za ku bar addini kuma manzo Allah ya kika cikawar manzo Allah ba ita karshen addini ba a'a wani sabon zango ne an shiga na addini yau addini ya gama cika wanda ya karantar da shi ma ya tafiyarsa ya haka karantar wannan tasa a ɗauko ta ta a fahimce ta in ta yi ƙura a kasa ita ce addinin da za a ci gaba da har ranar tashin ajiya a cikawar manzo Allah sallallahu alaihi bayyana cikon addini ne ba na ƙasar addini ba وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idnillah ba wata ne wadda mutuwa ke cimma ita idan Allah ya rubuta kitabun mu'ajjala littafi ne wanda an ka lokaci don kowa na da iyaka kuma wannan iyaka rubutacciya ce kuma mutum dai tsallake ta numfashi guda ba a ƙara idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun idan lokacin mutuwar su ya zo to ba a yi masu jinkiri ko da na dakika ne ba kuma za a kara musu ko da dakika ba don haka iya ruwan da an ka kaddada za ka sha za ka sha su iya lokacin da an ka ɗiban ma za ka mutu kuma za ka mutu manzo Allah zai mutu ne kenan lokacin da Allah ya ɗiba masa sannan ku da kuka je yaƙi za ku mutu lokacin da Allah ya ɗiba musu. wanda suke gida ma za su mutu lokacin da Allah ya ɗiba muku saboda haka yaƙi ba mutuwa bane ciwo ba mutuwa bane abinda zai samu mutuwa sai zuwa غير ثواب الدنيا هو تيكي شي منفق تيكي ابن ملا دا كدنيا جنگا كدنيا معنى سام الهليمة نوتي هي منها اي مباشر حما فإن الله لا كمين دعوة الله الآية آه، من كان يريد الحاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جانب الإسلام مضمون مذكورا هو اللي في دنيا تبدا من اما ناس اما ابن منتج الامانه za ka ko da ka mai da hankalin ga duniya Ya yi ta mutum addini Ya yi ta mutum bidan lahira to abin da Allah ya rubuta ma shi za ka samu yin addini ba ba da ka samu wannan abin da an rubuta maka ba ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها wanda ko ladan lahira ta dame shi shi dai abin da yake yi yana yi ne ya samu lada yana yi daidai ya gama rahamar Allah yana yi ne ya shiga aljanna to nufi min shi wannan an gama ba shi haka duk wanda yake shiga aljanna to in ya yi shi da manufa mai kyau zai shiga aljanna shi yasa Allah ya fanta man yurid wanda yake da nufi aikin aljanna ana iya sa ma shi bauta saboda magoyin manufa kina iya zuwa karanta alqur'ani a rubuta miki zunubi saboda ba don Allah kai yi ba kina iya zuwa makaranta da ne wani wani fashion parade ne ke zo dan ki gwabi kawar da fi da irin sura da kisa zunubi za ki koma da shi gida kina iya zuwa sallar tarawihi amma wata manufa gare ki daban ba ta da kallada ba kuma wata zaki duk abin da ake a shiga aljanna wani zai ke shiga wuta saboda baya da manufa mai kyau ta haka nan wannan aya tana kwaɗaitar da mu ga mu tsarkake zukata duk abin da za mu yi shi saboda Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam game da sarki yake cewa rubbu dirham sabaqa ta alfi dirham da yawa sadakan naira ke wuce sadakan naira dubu ɗaya. saboda ne saboda da manowa zuciya kin zo makaranta da naira biyar wani ya zo da naira ɗari biyu wata ta zo da naira dubu wata ta ba da gudunmuwar dubu ɗari to dukkan ku gaba ɗaya kun yi sadaka amma a wurin Allah wanda ya ci lada shi a wanda zuciyarsa ta fi tsarkakuwa wanda ya fi saboda Allah a haka zukatanmu su ne jagoran ayyukan wa sanajin shakirin Allah ce za mu kasar kama masu godiya wanda suka gode ma Allah cikin ni'imomin da ya ba su to Allah ya musu alƙawarin tsari don haka mu ci gaba da gode ma Allah a cikin ni'imomin da ya mana وكأي من نبي وكأي من نبي قاتل معه رديون كثير فما وهنوا لما سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الحسن الآخرة والله يحب المحسنين وحي للنبي على يتدوى أكن سابق النبي قاتل معه ربيون كثير وان رجلون الله ديوى سكياكي تاريخ كما وهم لما أخبره وتجروني كان أبن ليس عليك وفي الله وجنيما من يرد الله وما ضعفوا وما استكانوا وتجروني وبطرافة شبا wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu wannan ayoyi duka dai Allah ta'ala yana lallashin muminai Kuma da abin da ya riga ya faru a yakin Uhud wanda Allah ya kaddara da samun shahadar mutum 74 da kuma miki da da yawa suka samu kusan babu wani sahabin da kila ba a jima rauni ba akwai har waɗanda tsakanin kuka, da maki harbi da kibiya da tsara da takobi akwai wanda a jikinsa akwai wuri sama da saba'in da an ka kaga irin wannan akwai bukatar Allah ya lallashe su nuna musu cewa wannan ba a yi don ba a so haka Allah ya hukunta kuma duk a jarabta su a gama su hakuri kuma don a ba su lafiya ma kana kaunawa a wata magana suke yi ba illa an ƙaro da ba sun yi jihadi sai sha wuya kuma sun dawo suna ya ubangiji ka gafarta mana ba wa israfana fi amri sai fa yawa da muke da al'amuran mu wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da kafafunmu فتبت حدد بعد قلو أكا مسلنتي وانصرنا على القول الكاترين كسيمكين أكا مقبتا لحدث فآتاهم الله ثواب الدنيا في الله يباس لا دا تنم دنيا فحسن ثواب الآخرة كم يباس تكا ولا دا تألقيامة تلاهرة تتتي الجنة الله يحب المسلمين الله ينا ثم سكير تتاوى فهناك كودا أجهادي أفكير تتاوى عبادة إبادة أفكير تتاوى فالله أقوة دعكي ليكي وأقوة مرسي azumi akwai mai kyau wanda an kame baki an kame ciki an kame kunnuwa an kame idanu an kame baki gaba ɗaya daga baki sai azumi mai to duk abin da kake yi na ibada akwai ne da jihadi ma akwai ne kai jihadi ka dawo ka koma ga Allah kana istighfari kana fatan Allah ya karba kana mai hakuri kan abin da ya same ka lokaci yayi ko wannan ma inda muka kwana ina a yi ce ba haka muna iya dakatawa a nan abinda muka karanta da talakawa ba Allah ya ba mu ladarsa idan mun kuskure ko da harshe Allah ya yafe mana ya mana gafara sai mu gama lafiya mu cika da imani garba mana asiri duniya da lahira game da littafai da muka samu yan uwa gaskiya abin farin ciki ne kwarai da gaske ga wannan cibiya a halin da ake ciki eh, muna da littattafai da dama ummu hatu da muke bukata kuma jiya kun ga cikin ikon Allah na yi wannan magana cewa waɗanda suke da hali su tallafawa ma wannan cibiya da littafai ga shi ma wata boyar Allah yau a dalilin haka ta aiko da kuɗi naira ɗari uku ta ce a wani littafi a cikin labarai to shi kuma wani bawan Allah da ya kama wannan labarare ziyara shekaran jiya shi ma abin ya burge ce ba shi shawa ina da masaniya da littafan nasa da ni aka saye su an saye su domin wata manufa ta kafa wata cibiya ta karatu wadda ga alama ba a kammala wannan aikin ba mutum yanzu aka ɗauko su gabaki ɗaya littafin da suke naira miliyan biyu kuma in mahafi ne duk littafin da a wuri ina sanadin waɗanda muna da buƙatar da kuma Allah ya sa an kawo mana su sadaka saboda Allah muna roƙon Allah ko ku sarki ya saka wannan bawa Allah da alkhairi Allah ya rufa masa asiri duniya da lahira ya biya masa nasa bukatu na alkhairi ya sanya masa albarka ga rayuwarsa da dukiyarsa da iyalinsa ya kare shi daga kowane irin sharri da musiba da bala'i da kotsai Allah ya sa ya zama lafiya yadda ya taimaka ma wannan cibiya Allah ya taimaka masa kuma ya ƙara huwa nuna ire-iren sa masu taimakawa kuma mun akwai su suna nan masu niyya Allah ya cika musu niyya Allah kuma ya cika musu mutum muna ƙara nana tsawa cewa wannan cibiya ba ta da alaƙa da siyasa kuma ba ruwanta da kowane fati ba ruwanta da kowace siyasa mu na kowa da kowa ne duk wanda ya zo muna maraba da shi karatunmu kuma don Allah ne muna fatan Allah ya shi tsarkake zukatanmu ga abin da muke yi har haka duk wanda ke da wata gudunmawa ko agaji ko tallafi ga wannan cibiya to muna maraba da shi kuma muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi akramaka Allah sai a karanta masa to wasu ma sun kawo sadakar littafai ga su daban-daban eh, Allah ya saka masa da alkhairi ai da da da wata da ita da su da wata da goma ma ta ba da eh abin da nake so da Allah tun da yake mata suna zagaya ana kafa sadaka duk wanda ke da sadaka ta sa su da wannan addu'a kuma muna yi musu Allah ya sani ba ku da muna muku a san da yake dacewa a lokacin da yake dace ainihin da yake dacewa ba sai mun yi kungiya sannan kuma ka san kuma karatu ai muna addu'a gane a wanda ta gane ni ta gane ku ba Allah ya san mun farkuwa ba Allah ya saka a wannan suna tambaya ke ni ina tare da ciwon zuciya ko ina yarinya har yanzu wato lokacin da na kurfa kuma na girma ciwon zuciya yana damuna a duk lokacin da ya yi ba da ciwon ciwon amma yanzu ciwon ciwon na damuna an samu biyu ciwon ciwon ya dame ni sai na kasa shi abin da wajibi ga musulmi idan baya da lafiya watan azumi ya shigo ya gwada ya gwada idan ya gwada ya ga yiwuwarsa to shi ke na sai ya shiga alhamdulillah na yi ta ba ɗan uwa masu ciwon alsa shawara akwai wanda gaiwa su yi awa biyar da yin da juna ko shida ba su abinci amma nake in azumin fari ya zo ku gwada akwai wani bawan Allah da ya zo da ku shekaran jiya shekara ta uku ke ko shekara ta uku ne ya gwada shekarar jiya muna azumi na nauke muna azumi da shi da ku yace malam yanzu ga shi na kai shida yace wannan abin mamaki ne ta taimakon Allah ne za ka a gwada idan azumi ya yi sai a cikin idan bai yiwuwa to sai a dakatar kuma a shawarci shi dangane da magani ciwo ba a bari ne haka abu ciwon da Allah ya yi da ya yi shi magani sai wani ya san maganin wani ne sani don haka a yi kokari a ɗauki magunguna da na yi guda da na asiri azumi kuma idan bai yiwa aka tsayar to idan tsohuwa ce ta ciyar da mudu ɗaya a kowace rana madadin azumi idan kuma ya yi sai ta jira Allah ya ba ta sauki sai ta rauka wannan shi ne bayani wani fuska assalamu alaikum na da da ya yi bayani da ake fitar da kowa yau kamar yadda mai tambaya ce tambaya cewa fitar da kunu to akwai abin da tsakan kunu ake cewa sannan kuma wato fitar fitr sannan kuma akwai kafara da ake fitarwa ta azumi ko kuma eh, i fara karama da kuma babba wanda ya shari azumi daga gangan ko kuma wanda ya sha azumi saboda ta larura to a takaice to akwai abin da kafarar rantsuwa da kafarar kashe kai da kafarar abin da abin da rantsuwa da makamantansu to idan za a fitar da zakka da yake yanzu cikin azumi ne abuwa in za a fitar da kolon da yake cikin azumi ne za mu ɗauka na abin da sadafatin fikir take nufi wato zakan kono zakan kono ana hitarwa ma kowane mutum sa'annan kowane mutum mudu hudu ake hitar mai wanda ake ce ma mudun nabi wato mudu annabi sallallahu alaihi wasallam mudu za a auna ya yi tsulu yadda in an je sai haka nan ne ake auna ba girgijewa za a yi kamar yadda wasu ke cewa in an auna sai ya tsulu sai a girgije tukunna abin a lissafa ɗaya ke na a'a za a auna ni har ya haka na hamudu hudu wanda ake fitar ma kowane mutum guda kenan wannan ana fitarwa ne abin nan tana wajaba ne abin da sahiyar sallah idan eh, za a bashe ta kame a kan idi in aka bayar kamar a ta idi zakar ta yi ɗan kuwa ba a bayar ba kuma akwai ba a bayar ba har aka dawo idi na aka bayar ko ta zama su sadakoki amma ba zakan kudu ba idan kuma mai tambaya na tambaya a kan cewa eh, konon da ake fitarwa saboda wata larura kamar marashi lahiya da malam ya ambata to mudu guda ake bayarwa na abinci a duk yini shi ba a samu damar yin azumin ba kowane yini za a ba da mudu guda idan an gama azumi za a iya lissafawa a ba da mudu adadin mudun ko nawa ne ko talatin ne a bayar tun farko azumi kuma ana iya kowace rana a abin auna mudu a bayar kowace rana auna mudu a bayar har ranar da aka gama azumi duk yadda aka yi iyayi wallahu a'lam ah, assalamu alaikum wani kashi ko yana halatta a wuraren gashi a kamar wani irin zama hulɗa da shi to in aure ne baya halatta domin aƙida ta bambanta abinda bambanta aƙida wannan ya yarda da sayyidina abubakar da umar jagororin addini ne ko kuma musamman wa Allah sallallahu alaihi wanda in an ambace su zan ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da wannan kuma ya ɗauke ta safikai kafirai fajirai yan ta'adda yan tawaye yan kwato da sun kwato ne shi ne to kaga ana zaman lahiya ne ayi wannan shi ne dalilin da yasa babu halalcin aure a tsakani za ka kai kina baya aure yan sunna ala sunna haka ita ma haka shi ma dan sunna baya aure yan shi'a domin zaman lahiya ba zai yi ba kuma akida ta bambanta أما زمن تسوى فيه بسيطة هو غير مسلمة زمن تسوى ومعنى هي لو تتامك وقد يبدأ أبدا لك تسوى عن الوقت حمنا ذو نجا متعلمين ذو حين بابا ليعيه في سوى لما لا زالي كرسة أسلم بها بل هي جدهم تقول هذا أنا هي وأن ما متقر زي كانوا بسيطة يقولون ذا الدين amma in zai shige biyu yana zagin sa yana cin zarafin yana cin mutuncin su wannan zai rawa ba gaskiya ba ta halatta وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم